wanda shi ma ya ja kunne kan irin wannan manhaji akwai allama sheikh muhammad ibn salih al usaymin rahimahullahu ta'ala yana da sanannen littafin shi wanda ɗaliban ilimi sun san shi kitabul ilmi an tattara bayanai da tambayoyi da aka yi dangane da abin da ya shafi ilimi to a ciki an tambaye shek ma ma ra'ayu fadilatikum fi man sara daidanuhum tajrihul ulama wa tanfirun nas anhum والتهذير منهم cewa mai malam zai ce kan wanda ya zama ɗabi'arsa shine sukan malamai da raba da tsoratar da mutane da nuna mutane su gujinsu da jan kunnen mutane su nisanci waɗannan malamai hal haza amalun shar'iyyun yusabu alayhi aw yu'aqabu alayhi cewa malam wannan aiki ne da shari'a na shari'a da mutum zai samu lada kamar yadda zamu ji waɗannan matasan na cewa ai addini muke ai da'awa muke yi Allah zai ba mu lada kaza da kaza sai aka tambaye Sheikh Usaimin shin wannan aikin na lada ne fa ajaba fadilatuhu bi qawli sai shak ya bada amsa yace allazi ara anna hadha amalun muharramun ce wannan aiki ne na haramun fa idza kana la yajuzu lil insani an yaghtaba akahu al mu'min idan ya zama baya halatta mutum ya ci naman dan uwansa mumini wa in lam yakun aliman koda ba malami bane baya halatta mutum ya yi ba ya ci naman dan uwansa mumini ko da ba malami bane fa ya so lahu an yaghtaba ikhwanahu ulama min almu'minin to ta zai halatta mutum ya ci naman yan uwansa malamai daga cikin mu'minai kun ga Sheikh Usaimin yana ganin aikin giba ne giba ne ka zauna kana kana sukan malamai masu da'awa wal wajibu ala al insani mu'min wajibi akan mutum mumini an ya kuffa lisanahu an al ghibati fi ikhwanihi al mu'minin ya kame bakinsa daga cin naman ‘yan uwansa muminai sai kawo faɗin Allah ya ayyuhal lazina amanu jitanibu kasiran min zan inna ba'd az ne ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da Allah ce kada sashin ku ci naman sashi ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu allah innallaha tawwabur rahim sai ce wal ya'lama hadha allazi ibtuliya bi hadhihi al-balwa wanda aka jarraba da irin wannan musiba ya sani annahu iza jarraha al'alim in ya soki malami fa sayakunu sababan fi raddi ma yaquluhu hadha al'alim min al-haqq to zai zama sababin da zai sa da abin da malamin zai faɗa na gaskiya ba za a ɗauka ba fa yakunu wabalu raddi al-haqq wa ismihi ala hadha alladhi jaraha alim sai zama wannan da ya soki malamin shi zai ɗau zunubin kin karɓar gaskiya ka zo ka soki malami ka bata shi ka ce a daina sauraron shi ya faɗa kunnan wani wanda shi bai fahimta ba yana ganin abin da ka faɗa gaskiya ne shi kenan duk gaskiyar da malamin ya faɗa ya daina ji ya soke ya watsar to kai zaka ɗau zunubin wannan komawar in karɓar gaskiyar kamar yadda shi ya faɗa li anna jarhal alimi fil waqi laysa jarhan shakhsiyan bal huwa jarhun li irsi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina abin da shakibin ba ya faɗa domin su malami ba sukan kan malami bane karan kanshi suka ne na abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam fa innal ulama warasatul anbiya domin malamai magada annabawa ne fa iza juriha ulama in aka soki malamai wa qudi hafihim aka bata su lam yaskin nasu bil ilmi allazi indahum da haka mutane ba za su gamsu da ilimin da yake gurin su ba wa huwa mawrusun an rasulihi sallallahu alaihi shi kuma ilimi ne da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa hina idhil la yattaquna bi shay'in min ash-shari'a allati ya'ti biha hadha al-alim alladhi jurih to daga nan ba za su dinga amfani ba ko la yasiquna ba la yattaquna ba la yasiquna daga nan ba za su aminta ba da duk wani abin da yake na shari'a da wannan malamin zai zo da shi shak sai mai ce walastu aqulu inna kulla alimin masum ba fa ina cewa malami masumi ne. bal kullu insanin mu'arradun lil khata kowane mutum zai iya yin kuskure wa anta idza ra'aita min alimin khata'an kuna jin malamai suna bayyana mana yadda ake mu'amala da kuskuren malami cewa in ka ga kuskure na wani malami fi ma ta'taqiduhu abinda kai kake ganin kuskure ne fattasil bihi wa tafaham ma'a kai mai waya ku fahimci juna فإن تبين لك أن الحق معه وجب عليك اتباعه إن كغاني قسيا تنا ترى شي سي تبيشي وإن لم يتبين لك إن بيبين غريك بشيكي لقسيا ولكن وجدت لقوله مساغا سيدي كاسا مغانا شي تنا دو تمفتا ينا دون دليلي وجب عليك الكف عنه تواجب يكام باكين كدكيش وإن لم تجد لقوله مساغا in baka samu magana shi ba ta da wani dalili ba ta da wata mafita a shari'a fa hazzir min qawlihi to ka tsoratar da kan magana shi ka ce magana kaza da ake faɗa ba daidai bane li anna al iqrara ala al khata'i la yajuz domin ka tabbatar da kuskure ka goyi bayan kuskure baya halatta lakin la tajrahu wa huwa alimun ma'rufun masalan bi sai dai kada ka soke shi kada ka bata shi alhali malami ne sananne da kyakkyawan niyya walau aradna أن نجرح العلماء المعروفين بحسن النية دا ذا دا دا ذا مجي ذا مسوكي دم على من دمك السني لكي كاوى النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه ليس من كفكري أو تمسألة تفكه لجرحنا علماء كبارا لجرحنا علماء كبارا دا من جرح من يمن يمن علمي شكينا بند شكيك ولا إن دا ذا مجي دم على من دي كفكري ذا مسوكيه والله شكر بي ما بذيك إيرابا sai a tara kurakuran shi kamar yadda yanzu sun wasu yi din sun mai irin mu'amala da manhajin da yake yi sun tattara irin irin wannan wanda ba ba daidai bane ba wai goyon bayan haka muke ba to amma dai abin da ake nuna in za a yi wannan ma'aunin ba wanda zai tsira walakin nal wajibi huwa ma zakartu a wajibi shine abin da na ambata wai za ra'aita min alimin khata'an in ka kuskure gurin wani malami fanaqish wa takallam ma'ahu ka tattauna da shi fa imma an yatabayyana laka anna as-sawaba ma'a ko dai ka gane gaskiya na tare da shi fatattabi'ahu sai ka bi shi aw yakuna sawabu ma'ak ko ya zama kai ne kake tare da gaskiya fa yattabi'aka sai ya bi ka aw la yatabayyana al'amru ko kuma lamarin ya kasa bayyana gare ka kasa gane waye mai gaskiya wa yakunu khilafu bainakuma min al khilafi as-sa'id ya zama kun yi sabani sabani sananne da ya halatta wa hina izin yajibu alayka al-kaffu anhu وليقل هو ما يقول ولتقل أنت ما تقول daga nan sai kama bakin ka faɗa abin da ya fahimta kai ma ka faɗa abin da ka fahimta wannan kaɗan kenan ko kuma in ce abin da Sheikh Usaimin ya faɗa rahimahullahu ta'ala malami na hudu Sheikh Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Allahu akbar Sheikh Albani ce la gharabata fi an yukhti man kana imaman fi da'wati al-haqq wanda ya zama jagora ne wajen kira zuwa ga gaskiya ba mamaki ya kuskure fa'iza akhta fi mas'alatin au ukura fi mas'alataini au salas au aksar fazalika la yukhrijuhu an da'wat al-haqq idza tabannaha yace idan ya kuskure kan mas'ala daya ko biyu ko uku ko biye da haka wannan ba zai fitar da shi daga mai kira zuwa gaskiya ba al-hafiz ibn hajar yace hafiz ibn hajar wal imamun nawawi wa ghairuhuma da waninsu mimman akhta'u fi ba'd al-masail al-aqdiyya kama yaquluna al-yawm wadanda sun yi kuskure cikin wasu mas'aloli na ƙida kamar yadda ake bada ci mas'ala aqida mas'ala fiqh to sun yi kuskure a mas'ala aqida fazalika la yukhrijuhuma an kauni min ahli sunnati wal jamaa shaykh albani ce wannan ba fitar da su daga cikin ahli sunna wal jamaa li anna al-ibra ji da kyau ya ku yan uwana matasa ku ji da kyau yace ce anna al-ibra bima ya gulubu al-insani min sahihin au amalin salih ce domin abin da ake lura me yafi yawa me galibi a tare da mutum kyakkyawan tunani aiki na kwarai mata yakunu muslimu salihan yace abin da ake lura kenan malamin da zai share shekaru talatin arba'in yana da'awa ka zo ka tattara kurakuransa guda uku ka ta da duniya a kansu ka ce dole a daina sauraron shi dole a daina sa karantukan shi a rediyo ya sauke alkur'ani tafsiri ba ɗaya ba ba biyu ba ya karanta ya ilmantar ya a cikin alaf ɗaruruwa cikin dubbai ka fito da matsala guda uku ka ta da duniya a kanta ko kun saba akan fahimtar wata matsala shi yana ganin yanzu babu laifi don ya hau kan mimbari ya ja hankulan shugaba ba muna maganar zagi ba ba daidai ba ne zagin shugaba ba muna magana tun zara mutane aiwa shugaba ta waye ba a ce wannan shugabanni in ba mu fito mun yi fito na fito da su ba wannan duk ba daidai ba ne amma maganganu masu kyau kalmomi wanda duka zaka samu duka malamai suna faɗa irin su shugabanni ku ji tsoron Allah shugabanni ku kiyaye dokokin Allah ka ce kurin kai kana fahimtar bai dace ai wannan akan minbari ba shi ya zo ya faɗi wannan akan minbari shi kenan sai ka fitar da shi daga ahlus sunna shike kenan ya tashi daga ahlul sunna kuma an daina sauraron karatun shi wannan wani irin zalunci ne Sheikh albani ce me yafi yawa shi ake kallo sai ce yau yaushe ne ma musulmi ya zama na gari hal yustaradu kai ya kuna salihan Allah ya qa'a minhu ayi zam aw ma'siya shin sharadi ne a ce mutum ba zai zama na gari ba sai in bai taba yin sabo ko wani abba ba malam yace aljawabu la بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مرارا وتكرارا ya ce kai ɗabi'a ɗan adam ne ma ya kuskure ya yi kuskure ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kama ta ya kone al'abdu salihan to ya shabawa zai zama nagari sai ce iza galaba khairuhu sharrahu wa salahuhu dalalahu in alkhairin sai rinjaye sharrinsa an yi magana su ce ko kuna zuwa da muwazana muwazana bir'a ce ba ma sa fahimtar matsala ba su ma fahimci me ake nabi na matsala muwazana ba akwai dole inda dole sai kai muwazana ko malamai sun yi magana ta da zaman shekul islam su suke da wannan bayanin cewa dan adam yana iya hada alkhairi da sharri a so shi gurgudan alkhairin shi a ki shi gurgudan sharrin shi in ka karanta rawar ibnu taymiya da suke fakewa da magani za su ga gaba daya ba ma sa fahimta amaliyan mutum yana dan bid'a ya mutu ma shekul islam ya tafi gidan shi yayi ta'aziyya ya ce wa iyalan shi duk abin da kuke nema ku zo zan baku yana nan a cikin a cikin tarjumar shekul islam ibnu taymiya kowa ya ga yadda waɗanda suka yaƙi da'awar ibn taimiyya suka yi faɗa da shi suka sa aka rufe shi suka yi mai alƙalanci na ganin dama su ne abokan faɗa su ne alƙalai lokacin da ibn taimiyya ya samu dama a kansu irin su a ibn alqadi ibn makhlo irin su az da ibn taimiyya ya samu dama aka shugaba ya zo wanda yake son ibn taimiyya ya zo ya kira ibn taimiyya su ma sun hada an haɗa kai da su an an yi wa shugaban zagon kasa an mai tawaye an kore shi Allah ya bashi dama ya dawo ya kira ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yace ga waɗannan malaman da suke ma kaza da kaza da kaza suke min kaza da kaza me kake gani yana jira ya bashi fatawa ya kashe su inda waɗannan yan zafin kan ne za su duk kashe su duk yan bid'a ne duk kaza ibn taymiya ce malamai ne in ka kashe su baka da kamar su ka duba kalmar da ya faɗa ce malamai ne in ka kashe su suwa za su kanta da al'umma su ne fa wanda ya ja da su ya yi targima da su to ga ga shi albani ya ce in alkhairin mutum ya rinjaye batan shi ya rinjaye sharrin shi in shirya in shi ta rinjaye batan shi wa haka za ka zalika tamamin yuqalu fil masail al ilmiyya haka na mas'alolin aqida sawa'un kanat hadhihi al masail ilmiyya مسائل عقدية أو فقهية لنا مسألولين إلمين لا أكيدانين فتوني فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي إن إلم الصحيح نبيوا شيني كبتتي وأما أنه أن له زلة أو زلات في الفقه أو في العقيدة فهذا لا يخرجه أما غلب عليه من العقيدة شاء الله ألباني تيدين لن كفكري أو أنا أكيدة عقيدة يا عقيدة عقيدة ko fikihu wannan baya fitar da أكيدة شيء ingantacciyar akida dan na zo na ce abu isa alhoyi ne malami ne sai zama dan bid'a dama yana cikin sharrin da wannan manhaji ya kawo idan suka badda a mutum to kai in baka badda a shi ba kai ma zama dan bid'a ya subhanallah kaddara tabdi'in cewa wani dan bid'a ne kaddara an gina shi akan e, ilimi da fahimta ai hari ne zan iya saba maka akan wannan Shi kenan sai mutum ya zama dan biri'a. fabnu hajarin ma'a ma zukirat من له من تلك الظلات فلا يعني ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من كتابه وألا نترحم عليه وألا نحشره في زمرة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة شكرا لبعني تشيزي ابن حجر دعب اندعاك أنبتا نقل قلن دي أباغي أقيدة ونقول هنا تاويل الصفات da wasu ara na shi yace wannan bai hana mu amfana da littafin shi mu nema masa rahma a gurin Allah mu sanya cikin malamai ahlus sunna masu riko da kitabu sunna kasan na ɗari bakwai da ashirin da bakwai fuska ta biyu shak albani yana makankanu da yawa irin waɗannan wallahi inda za a zo a karanta wata maganar shakalbani albani ne akan sayar ko ko akan hassan albanna ko akan wanda daga cikin waɗanda waɗannan suke cewa duk ma wanda ya ambace ko karanta littafi ya zama ɗan bid'a da sai su ce ƙarya ne in ba a gaya mishi albani ne inda za a karanto magana a shi sai za su yi ƙarya ne ma wannan babban ɗan kutubiya ne ya yi ta kuma shakalbani albani ne yi ta shi yasa in mutum zai bi littafan waɗannan malamai ya karanta da su zai ga suna gefe waɗannan masu da da'awar salafiyyar suna gefe mu je malami na biyar a shek muhaddis al'allama abdul muhsin al'abbas rahimahullahu wa hafizahullahu ta'ala Allah ya kara masa lafiya da na san wasu daga cikin sun soke shi to amma agalabiyan mu dai na nan suna itibarin shi kuma suna ambatan shi shi yasa na kawo shi cikin littafin sarifqan ahlak sunna bi ahli sunna ya yi wata gaba ya ce fitnatu tajrihi fitina ta suka wal hajar da cewa min ba'di ahli suna fi hadha al daga su cikin ahli suna a wannan zamani wa tariqu salamati min hada hanyar da za a kauce a wannan to ne yace hasala fi hadha az-zaman inshighalu ba'di ahli sunna bi ba'd bi ta tajrihan wa tahzira yace a wannan zamani an samu wasu ahlus suna sun shagalta da wasu ahlus suna wajen suka da batanci وترتب على ذلك التفرق والاختلاف والتهاجر abin da ya kawo lallabuwa da kaulacewa juna da saɓani sai ce abin da kuma ya dace shine a samu so da kauna a tsaya sahu ɗaya wajen kai yan bid'a wanda suka saba alkur'ani da sunna to shine shek abdul hussein al-abbad sai yake cewa amma abin da ya kawo wannan abubuwa ne guda biyu ahduha abu na farko anna min ahli sunna fi hadha al-asr akwai cikin ahli sunna a wannan zamani من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها أقول وندا cikin ahlus sunna a wannan zamani aikin shi kurin shine ya zai gano kuskuren malamai ya zai bincike a kansu sawa'un kana til mu'allafat a rubuce ne aw al ashrita ko a kasan ne min man ممن minhu shay'un min hadhihi al akhta sannan yazo yana yin tahziri kamar yadda wadannan matasan suke mun saurare ka laccan malam Ja'far huduban malam Ja'far ta guri kaza mun ji kuskure mun ciro mun saura a can mun ciro dole ne mu zo mu taziri to akwai wanda aikin sa kenan wa min hadhihi al akhta allati yujarra biha ash-shakhs wa yuhadharu bi sababiha ta'awunuhu masalan ma ihdar jam'iyyat shag Abdul Muhsin al abadi ce daga cikin irin waɗannan abubuwan da ake sukan malamai da su a ce a nisance su misali a ce ai yana yana tare da jam'iyya kaza yana kamar yanzu yadda suke ce ai Sheikh Jafar yana tare da Muntada a shiga Mansur yana tare da Muntada ai Dr. Salim Umar ya yi yana Muntada ne saboda yana tare da shi ya ce ta'awunuhu masalan ma'ihid al-jam'iyyat bi ilqa'i al-muhadarat ta hanyar yin lacca a gurin su aw al-musharaka fi an-nadwar ko musharaka wata nadwa ta ilimi wa hadhihi jamiyya yace irin wannan jam'iyyar ma kad kana Sheikh Abdul Aziz bin والشيخ محمد بن الأسيمين رحمهم الله يلقيان عليها المحاضرات عن طريق الحافظ ذاك سامو إلو وانا جمعين ما الشيخ بن باز الشيخ أسيمين سنا مسو لكتا تهني التلفون أقلنا التلفون أتارا متاني أبود إيه قوة يناجي ويؤاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان الجليلان سيزا ما أنزو أنا أنا سوكا وانا قنجا أتكن وانا مريدا من يمن يمانا من سمس بتواسا يشيكا واتهام المرء رأي ra'ayahu aula min ittihami min ittihamihi ra'ayi ghairi sai ga ce mutum ya tunci ra'ayin shi yafi akan ya tunci ra'ayin wani ma'ana ni in ce kuskure ne bisa fahimta cewa su wani yan bid'a ne ni in tafi kuskure ne fahimtata wannan ta fi akan in ce fahimtar wani ce kuskure wala ma idza kana ra'yan afta bihi kibar ulama musamman ra'ayin da manyan manyan malamai sun yi fatawa akai وكان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جرى في صلح الهديبية يقول cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi sulhun sun ga abin da aka yi da da farko ba ji daɗi ba daga baya suka ga amfanin abin suna cewa ya ayyuhan nas ar ra'ya fi din daga lokacin wannan sahabbai suka gane ra'ayi a cikin addini yana da matsala suka ce ko mutane ku tumci ra'ayi a cikin addini ku nisance shi shiga cewa minal majruhina cikin waɗanda ake suka man yakunu naf'uhu aziman akwai wanda amfanin shi yana da girma sawa'un an tariqid durus ko dai ta hanyar darasuka aw at ko ta hanyar rubuce rubuce aw al-khutab ko ta hanyar hudubobi duk waɗannan matasan kaf da suke sukan waɗannan malamai namu a Najeriya ba wanda ba malami ɗaya da suka fi shi darussuka na ilimi ba malami ɗaya da suka fi eh, rubuce-rubuce na ilimi ba malami ɗaya da suka fi shi muhadarat na ilimi duka waɗannan malamai wani ma kafin a haife shi waɗannan malamai suna da'awa akan sunna kuma akan alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai ne shake ce za ka samu cikin wanda ake suka wanda amfanin shi babba ne wa yuhazzaru minhu hila la yu'rafu anhu an kalam fi fulan amma sai yazo a ce a nisance shi me dalili a ce ai ba mu je na magana kan wana ba aw jama'atul ya masalan ko mu je na magana kan jama'a kaza ba kamar yadda suka soki eh, dan ashe Abdul Muhsin babban malami mai karantarwa mai ilmantarwa mai littattafai masu fa'ida sheik abdulrazak doktor abdulrazak profesa abdulrazak ibn abdulmufin al'abbad ina karanta wani da ya tashi sukan shi rasa mai zai soke sai ce wai ba rubutu akan manhaji baya tahziri akan uh, mubtadi'a ya rasa mai zai soke shi sun soki babban malami faqihi Sheikh Muhammad al-Muqtari Shankiti hafizahullahu ta'ala babban malami mai takwa da tsoron Allah me ya aibin shi wai yana karanta mutane raqa'iq abuwan da za su tausasa zuciyarsu ba a ji yana karantar da aqida a nan ma mun ji wani wani wani wani cikin irin waɗannan masu wannan sukar gashi da shekaru amma kuma eh, subhanallah shirya ta Allah ce yana sukan Dr. Bashir wai ba karantar da aqida wai ba karantar da aqida subhanallah subhanallah tuhan na ƙarya mutumin duk wanda zai sa alƙur'ani ya yi tafsirin shi to dole zai karantar da aƙida don tushen aƙida shine alƙur'ani da sunna Dr. Bashir yana karantar da kutubul hadith Bukhari Muslim Dr. Bashir yana karantar da tafsiri na alƙur'ani tafsirin alƙur'ani cike yake da tauhidi bal ibn al-qayyim yana cewa ma duka alƙur'ani magana ce kan tauhidi kace ba karantar da aqida saboda bai karantar da littafin malamin da kake so ba to shine shakin ce sai ka wani ana magana a ce ai baya magana kan suwa ne bal لقد وصل التجريح والتحذير الى البقيه الباقيه في بعض الدول العربيه ايش ابن يا اخي سوران قصاش اللاربابا irin wannan sukan mimman naf'uhum amim wa juhuduhum azima fi izhari sunna wa shiri hawa da'wati ilayha wanda amfanin su mai girma ne amfanin su ya ga mai ko ina wajen bayyana sunna ولا شك أن التهذير من مثل هؤلاء فيه قطع الطريق بين طلبة العلم ومن يمكنهم الاستفادة منهم علما وخلقا yace irin taziri kai irin waɗannan masu da'awa wanda amfanin su ko ina kana yanke hanya ne kana raba su da ɗalibai ne kana hana amfani da su kamar yadda shak ya faɗa a baya ina ji shak min baz ne ci abu na biyu da ka irin wannan anna min ahli sunna man idza ra'a akhta'a li ahadin min ahli sunna أن من أهل السنة من إذا رأى أخطاء لأحد من أهل السنة كتب في الرد عليه شين أتكون أهل السنة أقول لإن يقولني يا كفكول يتكون على من سنة في ربو تردي أكنش ثم إن المردود عليه يقابل الرد بالرد وأن أكو رد شما ربو تردي ثم يشتغل كل منهما بقراءة ما للآخر من كتابات قديمة أو حديثة والسماع wasama'i لما كان lahumin من أشريطة كذلك daga nan sai kowa kuma na karanta ban wannan dan yayi mai raddi wancan ma kuma na karanta daban wannan yana jin kasar din wancan dan yayi mai raddi saboda a samu kuskure a samu abubuwan da za a soke juna daga nan shikenan sai zama an bar da'awa an koma rigima an koma fadin maganganu malami na shida zamu kawo al-allama Salih ibn Sa'd suhaimi cikin littafin sa tanbihu zawil afham ila ra'd as-sada'i wal wi'am على منهج السلف الكرام شافي نشاهده علامة صالح ابن سعد السحيمي ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman aƙida a wannan zamani kuma malami ne ma na dakta abubakar birnin kudu kusan ya lazimce shi ya zauna da shi ya fa'idantu da shi hakanan sauran malaman mu gaba ɗaya to na san suna itibarin shek salih suhaimi cikin wanda suke ganin malamai ne to ya yi rubuta littafi ne ma dan jan hankalin su tambihu zawil afham ila ra'd sada'i wal wi'am ala manhaj salaf al kiram a ciki yake ka misalai ne irin wannan hukunci na najairci da ake wa mutane kaji abin da yace namazij min al ahkam al ja'ira fi hadha da haka ba ni na kira sabon manhaji ba din malamai sun san manhaji ne sabo to shine yake cewa da aba haula mutasarri'una ala at-tahziri من بعد المشايخ وطلاب العلم السلفيين الأفاضل بقصد إسقاطهم وتشويه سمعتهم عندما تدعوهم جهة جهة أو جمعية أو مؤسسة إلى القيام بالدروس والدورات العلمية يتود أن ما سققا وهكونتي ما سققا وتشيوا أي تهذيري أكي أنبريئة أي تهذيري أكي وسمع لمير العالمين إلمي سنة ققاور سقصن سوكي مالمي sun hana a saurare shi idan wata jam'iyya ko wata mu'assasa wani foundation ko wani ko wata jam'iyya ko ta kungiya ta kirawo shi dan yi mata karatu ko dan yi mata daura la sai ma fi biladul gharbi musamman kasashen turai mu anan wasu da an an soke su an ce saboda me saboda suna zuwa masallatan yin izala suna karantarwa laifin su kurun dan me za je masallacin yin izala su karantar ko dan me za su je wa'azin izala kenan tunda ya sun je wa'azin izala sun zama yan bid'a to shi ce wannan ana yin irin wannan yace musamman a kasashen yamma wal aqalliyat al islamiyya fi bilad Europa wa America a kasashen turai na na turai da guraren da musulmi suke yan kadan sai ka sami irin waɗannan suna sukan malami da zarar ya je wa sun kira shi musu wa'azi ko musulmi ne sai a ce ai yan kungiya ne ai hizbiyun ne yace abin da ya kamata a koya waɗannan mutane aqida da a kunce kuncen ibada wani ma bai san tauhidi ba da shirka wani ma sabon musulunta ne amma sai a shagaltar da shi cewa isma'uli fulan wala tasma'uli fulan kakku sauraruwa ne wane wane mumayyi'i ne wane muftadi'i ne wane qutbi ne wane sururi ne yace sai ya zama wani muhazzaru minhu la yushakku fi wanda ake suka din ba wanda zai shakka akan salaf ne aw yaqulu inna tazkiya hasriyan ko kaje an ce masa ko kuma a ce tazkiya din nan duk malamin da ya zo muku in dai ba ya zo da taskiya daga wajen malam wane ba ka ku saurare shi sai shiga ce wal haqiqatu anna hadha manhajun hizbiyyun dayyiq wannan shine manhaji hizbi shine kungiyancin karkace wai in mutum ba tare da rabi to ba salafi bane wannan manhaji ne hizbi dayyiq na anhu tafarruqun wa tahazzubun wa ikhtilafun bain ashabil manhaj alwahid ya kala labuwa ya ka sabani bal wa nataja anhu tafjiru ba'd al-asagir an waye gari ma su manya sun zama su ne jagorori abin takeici wai kaji waɗannan matasa anan anan Najeriya wasu za a dinga tambaya akan malaman mu malam me zaka ce an tambayi ɗaya daga cikin su me me ya fahimtar ka akan Dr. Abubakar Muhammad Sani birnin Kudu ka gaya mana me me me fahimta ka yana cikin salafawa ko baya ciki subhanallah shi wanda ake tambaya waye man huwa hatta yus'al an an doktor shi waye da za a tambaye shi akan mala wallahi ba zan yi kafara ba akwai littattafan da an dauko na shekul islam ne taimiyya aka ba waɗannan yaran wallahi suka karanta ba za su iya bayani ba su yi bayanin mai shaka yake nufi ba za su iya ba amma yau su ne wasu ne manya su ake tambaya kan kan malam wani hizbiya bi ma'anar kalima da suke cewa su hizbiyun su ne hizbiyun bi ma'anar kalima wasu ake tambaya kan kan manyan malamai to sai zama waɗannan asagir ɗin sun yi tasgiri sun zama su ne jagorori hatta min man huwa hadisu ahadin bil islam sai wani gurin masu sabon shiga musulunci ne sai ga ya zaƙe liyusbiya haka man alal mashayikh wa tullabil ilmi salafiyyin ya wai gari zama shine hukunci kan malamai da ɗaliban ilimi bal wa nataja anhu saddun an sabilillahi subhanahu wa ta'ala مالمينا بقوي شيني الشيخ دكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي يناد لتان لثناء النصيحة فيما يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط هجر المخالف والرد عليه شابينة تلاتين لشلا يناديرو قبع قبع لتاكم قبع تترى تترسيش علماء السنة ما لمن سنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد ولأن دعاك سنسوا da aqida salima kubutacciyar aqida da ishihadi a cikin addini sai ce fi nusrati sunna yambagi an yuhfaza maqamuhum to ya dace a kiyaye musu darajar su wa yu'rafa lahum qadruhum asan san darajar su wala yajuzu tanaqqusuhum ba ya halatta aw rena su a tauye su aw tabdi' aw tabdi'uhum aw ittihamuhum bi hawan ko a a badda su a ce yan bid'a ne ko a tumce su da san zuciya aw asabiyya bi mujarrad khat'in fil ijtihad dan sun kuskure a ijtihadi sannan ya kawo ta magana da shehul islam da ke nuna haka sannan ya ce wa taqariru hadha la ya'ni adama munasahati al-ilmi إذا آه مناصات العالم إذا أخطأ يصير بعين لمن كان أمانا من السيها بإني كسكري بل مناصحته واجبة على من علم خطأه دون دي سنكسكرا شواجبين من السيحة وهذا من البر به والإحسان إليه أنا أتكلم أبن مايكي biyayya ga mutum kyautata masa shine in kaga yayi wani abu daidai ba kai mai nasiha lakin takunu munasaha bi rifqin walin Allahu akbar kamar da dai malamin ba suka faɗa Sheikh Usaimin da Sheikh bin Baz suka ce nasiha ta zama bi rifqin walin wa uslubin yatanasab ma qadrihi fil ilm wa fadl uslubi da da da da da tausasawa da har da kiyaye daraja cikin ilimi yau karatu ka zo kana yi sai ka zo kan wata mas'ala daga ka ji shek ya yi fatawa ya yi kuskure a ciki ko shek albanin zariya ya yi hudu ba ya yi kuskure a ciki ko ya yi bayani ya kuskure a ciki ka zo kan mas'ala din ba lallai ka ambaci suna kana iya cewa wannan mas'ala din wasu cikin malamai sun ce kaza amma wannan ra'ayi marjuhi ne magana mafi inganci ita ce kaza cikin uslubi mai kyau Allah ya ji kansu da suka yi wannan kaza wannan duk malamai na yi ba ka tara kuskuren malami ba kana ihu kana ihu kana cewa ya zama dan bidai a kona ka sukan shi subhanallah kai ma lokaci zai zo za a yi ma haka thumma in raja an al-khata'i wa sawabihi wa sawabahu sannan ya dada kan kuskure ya gyara shi wa yuqbalu min ruju'u fi a karba wala yajuzu ba'da zalika an yutakallama fi baya halatta ai magana akai shi wala an yulama ala khata'ihi ko a zarge shi akan kuskuren shi wala an yushakkaka fi sirqi ruju'ihi ko a ce ba gaskiya bane bai tuba ba ولم يرجع عن الخطأ لتعويل أو شبهة فإن لم يرجع عن الخطأ لتعويل أو شبهة حالت بينه وبين معرفة الحق شيء جنبي داورة كم كفكرا بصبو دو تشبها هو دليل فينظر في الخطأ سألوب كفكرا فإن كان مقتصرا عليه فقد برئ الذمة بمناصاته في نفسه إن كفكرا يزيع كان شتو أنكب تلعك يمين فيها وإن كان منتشرا إن كفكرا يزيع نبه الناس على هذا الخطأ سيأفل أكد بتاني wa huzziru minhu ma hizzi maqami zalika al'alim a ce su kiyaye wannan kuskure tare da kiyaye darajar malamin kuluba yana ta tare da kiyaye darajar malamin wa yanbaghi tanabbuhu huna li hizzi aslayn azimai shage lalle a lura da abuwa guda biyu masu girma abu na farko at tajarrud lil haqqi ya zama dan gaskiya zai gaskiyar tsabar ta ake nema wasani hibzu maqamil ulama can a tantance gaskiyar a faɗa sannan abu na biyu a kiyaye darajar malamai waɗannan asalai guda biyu ghairu muta'aridai ne inda ahlus sunna ba sa karo da juna gurin ahlus sunna wala yufarratu fi ahdihima ala hisabil akhar ba za a bar ɗaya ba nan ɗaya ko a kashe ɗaya saboda ɗaya ka ce dan zan yi bayanin gaskiya bari in ci mutuncin su a'a fa hubbul ulama'i wa ma'rifatu qadrihim la ya'ni sukut an لا يعني السكوت عن أخطائهم وعدم, وعدم التنبيه عليها ce san malami da kiyaye darajar shi ba yana nufin kai shuru akan kuskuren shi kuma kada ka faɗa والتجرد للحق والتنبيه على خطأ العالم kuma san gaskiya da koma gaskiyar da tsantsanta gaskiyar da san faɗakar da kuskuren malami la ya ani ta kusa ba yana nufin ka wulakanta shi ba wal waqi'ata fihi ka faɗa cin mutuncin shi wal yumkinu al jam'u bainahuma inda man waffaqahu Allah shi wanda Allah ya dace sai hada su ومن عرف طريقة العلماء في التنبيه على أخطاء بعضهم دون تنقص أدرك حقيقة الأمر وأن يسمى hanyar malamai wajen da suke tambihi kan kuskuren junansu ba tare da cin mutunci ko batanci ba ya san wannan lamari sai ce wace wahidu zalika kasiratu min kalamil ulama abubuwan da suke naka suna da yawa cikin maganganun malamai wannan kaɗan ke yan uwa daga cikin nafihu da malamai na salaf suka yi kan waɗanda suke sukan malamai fatan mu kullum shine waɗannan ƴan uwa namu su gane cewa wannan manhaji da suka ɗauka ba shine manhajin sunna ba ba shine manhajin salaf ba su dawo kan tabarki shi su shagaltu da karantar da mutane wannan ƙasa tamu tana buƙatar masu da'awa na gaskiya jajirtattu wanda za su karantar da mutane Allah maɗaukacin sarki ya muku baiwa wasu sun je waje sun karatu sun iya karanta littafai daidai gwargwado suna iya karanta su fahimta ko kuma sun san ɗan kiyaye wani abu na ilimi to ka zo ka karantar da mutane addini Ɗauki dauki na hadis karantar da mutane Ɗauki kitabun tauhid ka karantar da mutane Ɗauki littafai ga sunan na ilimi da yawa da mutane suke ishirwa mutane jahilci yana yawa akwai buƙatar tarbiyya yanzu san mu tana buƙatar tarbiyya da yawa cikin abin da muke ciki da yawa na sabo da tashin hankali da mai karancin tarbiyya ne to da haka akwai buƙatar ku mai da hankali wajen karantar da mutane amma wannan soke-soke wannan batanci da kuka ɗauko ba inda zai kai sai dai ya dawo da mu baya sannan kuma ya ɓata addinin ya ɓata masu addinin a gurin wanda ba su fahimci addinin ba sannan a ƙarshe kuma a zo haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance ya zama ko ba ku taimaki addinin ba kuma kun ruguza wanda suke taimakon addinin wanda ba ma fatan haka da haka waɗannan malamai malamai ne kuma kowanne kowanne cikin malaman nan namu da kuke suka ba wanda ko ba saba abu da take ba kullun cikin karantarwa suke so in kana da wani abin da yake so ku tattauna baka gane ba ka fahimta ba je ka same shi ka ce ka same da usubi mai kyau malam kaza da ka faɗa ni ina so a ƙara min bayani kaza da kaza zaka fahimta in kana ganin kuskure ne zaka in shi kuskure zai gane nawa mu da muke zaune tare da su duk mun san irin wannan abuwa da yawa suna nan da yawa da yawa za su mutum zai fatawa din ya zama ya yi kuskuren kuma wani ɗalibi ko ɗan uwan shi mai da'awa ya faɗakar da shi kuma ya zo ya gyara yana nan da yawa amma ba ta wannan uslubi ba waɗannan malamai da Allah ya karɓi rayuwarsu akan wannan ko ba komai ubangiji ya nuna mana aya irin mutuwar da suka yi Allah ya nuna mana a zahiri abin da muka sani wala nuzakki ala Allah ahadan akwai alamun karɓuwar aikinsa a gurin Allah domin mutum ya aikin alkhairi ya mutu akan wannan aikin alkhairi kuma Allah ya ci gaba da yada wannan aikin alkhairi alamu ne na cewa ya samu karbuwa a wurin Allah mutane ne suka mutu kuma ayyukan suka mutu to kaga kenan kai yanzu cutar da kanka ne ka zo kana kokarin sai ka bata sai ka menene duk fa abin Allah ya gyara ba wanda sai bata da abinda Allah madaukakin sarki bai karba ba wanda wannan manhaji duk kasashen da ya shiga za gaban da rarrabuwa ba inda yake haifarwa gashi nan mun gani a mamlaka a Saudiya yana nan wanda duk suka shiga cikin wannan manhajin in ba waɗanda Allah ya taimaka suka fito ba wanda suka zauna a ciki suna nan ba abinda suke sai kullum wane su ki wane wane su ki a junan su ma yanzu sun zama kamar gaiwa suna ta cin junan su haka ne in ka je Sudan haka suke a junan su in ka je Masar haka suke a junan su in ka je Urdun haka suke a junan su sai wanda Allah ya fitar wanda idan da za mu karanto irin malaman da wannan manhaji ya bi ta kansu sai kaga al'umma wa aka bari ya kubuta to haka kuma yanzu gashi kuma kun fara a junanku kuma kun fara a junanku to wanda yake wannan ba inda za a je dan haka ku yi kanku nasiha ya ku yan ku yi kanku nasiha ku dinga fahimtar abubuwa ku dinga fahimtar yadda lamari yake ba mujarradin kana gefe ba baka taba zama da mutum ba baka taba jin shi ba kana yanke mai hukunci kana kana wannan dole dole addinin nan manzo Allah ce inna hadha ad-din matin addini ne mai karfi fa awghilu fihi bi ku shige shi cikin tausasawa addini ne mai karfi idan kai tsanani cikin addini kai masu ya zuwa rinjaye ka su fatan mu gudu tare mu tsira tare dan ku a musulunci Muhammad Rabi Umar rijiyar lemu nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu